yes of course an yi amma duka wannan abubuwan da ake yi mani yanzu misali a cikin jam'iyyar PDP babu wanda ba a yi sau talatin ba can baya kuma aka wuce wurin kila wasu sun sani nan wurin ba abin da bai attempt in yi ba and it was aka hana shi babu irin wulakanci da ba a yi mani ba babu irin abin da ba a ce mani ba hatta shugaban kasa wanda ke zana a shugaban kasa ya kira ne ya ce ga petition ya zo daga jihar ka an ce a cire ka daga aikin office ni kai musu wani da wani shugaban kasa and I told him wallahi ban su abin ne musu ba ni da alheri ne sun ne musu DGSS yana nan da nan shi bai mutu ba ya kira ni ya ce ga petition ya zo daga katsina kaka ƙara zuwa katsina na ce mashi sa sai dai in bar aikin office da kashe min kayan ƙara zuwa katsina saboda ni a katsina uwa tana can lokacin mama na da rai ba za ni iya bari ba yace ka ɗauko ta dawo abuja na ce ai those old people ba za su taɓa tahowa saboda dangin su ba so it's better ni in resign daga aikin office sai ce wato lokacin da ka je katsina ka wuce option ss directly su za su sai da za su cover ɗinka su san activity da suke yi so kaga ba a ƙara rubuto wani abu da za su rubuto report na activity ɗin da kake yi balle a ƙara rubuto wani abu damn report a ce kana yi a katsina duka aka yi aka wuce ba an wuce ba to har akwai lokacin da aka yi aka yi fadihin ya kace ni dan boko haram ne sai da ne wata guda ina zuwa wani ɗan sanda every day 9 o'clock ina office dan sanda ba ni bada wurin sai karfi biyu uku suna bari yin tigidan kwana ba su kulle ni ba saboda wani kada yi wani akwai manya manya gindimagin da aka sa cikin sunan su zuwa ya kama musu ba a wuce wurin ba to duk komi yana da farko na da ƙarshe duk wulakanci duk wani abun gannan bai bai hana ka zama abin da Allah ubangiji ya kaddara ka zama duk wani cirje cirje duk wani kaza kaza wallahi bai hana ya zama abin da Allah ya ce ka zama kuma ina ganin an sorry to say ina ganin wasu rubuce-rubuce da wasu abubuwa a Facebook da other social media platforms abun tausayi yake bani saboda ni na san masu yin rubutun suna da ilimi na san sun san abin da ke musu ciwo koya yake tunda har suna da damar su je su buɗe shafi a wurin su rubutu amma in ka ga wani rubutu sai ba ka mamaki for three years yanzu shekara ta uku tun lokacin da muka fara PDB a gyara jihar Katsina shekara ta uku kenan ina gaya ma mutane idan ba ku yi taking action ba za a zo nan inda ake a lokacin ba a zo ba ko I was predicting cewa mu tashi mu gyara PDP mu maida ta mutane mu maida ta na al'umma al'umma su zama suke da responsibility suke iya faɗin abin za a yi suke iya kaza kaza suke iya kaza kaza ba mutum ɗaya ko biyu ko uku and everybody refused ya eh, eh, eh, following ina sai da nije lokacin gamar 32 nan ina magana PDP a gyara 32 on my own and people refused to listen to me. Now, the same people who refuse to listen to me are the people complaining that you guy da ake PDP yanzu guy da ake PDP yanzu guy yeah, I hate you. kamun ya faru ne ake prevention amma in ya riga ya faru sai cure sai sai sai dai a warkar da shi ya riga ya faru and you people refuse to allow this thing to happen you allowed it and it has happened so what do you do ni kawai abin da ke so in yi ina so in tunatar mu mutanen mu ne jihar Katsina billahi la ilaha illa wallahi tallahi wallahi tallahi duk wanda duk wanda ke iya sa kuɗi ko nawa don yin gwamna wallahi ba da mutane zai ba duk wanda zai iya kashe kuɗi ya ɗauki kuɗin shi ya kashe ko nawa tunani yake ko nawa yana iya kashewa kawai don yin gwamna wallahi wallahi wallahi ba da mutane yake ba so abin da ke mana ciwo wanda mutane sun kasa ganewa shine in ma muka tsaya haka yadda muke kacal jihar katsan ta tsaya haka ba tare ta koma ta karfuma ba ba we in trouble in the next three years we are in trouble muna da mutum biliyan shida har da fiye da mutum biliyan shida waɗanda ke da ciwon talauci abin ke ciwo chronic poverty ai kila mu mun san me chronic ulcer kila talcin ne kawai ta kama ba amma mun san wanda ciwon ulcer ke kamawa chronic ulcer misali for example chronic chronic cancer ko in ta kai ga inda ta kai ta kai ga inda take intaha dole sai an ɗauko likitoci kwararru wanda suka san yadda za a yi jihar katsina ta hita daga mutanen da ke cikin wannan chronic poverty din sai ta daga cikin chronic poverty ba a ƙarin tsundun wasu a cikin ba kamar yadda in kansa ta kai kansa sai likitan sosai yake iya gyara ta in ka kawo likita wanda bai dan kama dan kama kama kawai me zai yi da kashe yi da kashe wannan lafiya da ni ina so in roki Allah Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa mutanen jihar Katsina talakawa fas su gane matsayin da muke ciki su yi kokarin su kyautata ma kansu su gyara kansu su zaɓi mutanen kirki ba mutanen da za su wasu kuɗi ba I'm not talking about myself I'm not talking about myself an san mutumin kirki da inda yake wallahi kowa an gwasa san mutumin kirki ba limamin ko kuma ne kawai mutumin kirki kila shine ya kowa ilimi na addini shi sa yake liman ba shi ya kowa kirki ba ba wanda ya kowa kuɗi ba ne ungoku shi ne mai wanda kirki ne, kowa ya san mai kirki Allah ya sa talaka ya gane cewar tayin ya yi na mai kirki sai mai kirki zai mulke shi wallahi mutanen da ke akwai yanzu wallahi tallahi ƙara tsin da majalisar tsin za su yi cikin abin nan na yi studying ka katsina deeply babu abin da ban sani ba na matsalar da ke akwai a jihar katsina na san ƙauyukan da ba su da ruwan sha na san community ɗin da sai sun yi tafiya kilomita biyar su je su iska ruwa su ɗebo na san community ɗin da hatta inda za su yi bayan gari sai sun fita daga gidajen su je wani wuri su bayan gari na san community din da ba su da abin hawa a cikin duk community din gaba daya ƙauye ne babu mai babu sai mai kike I have visited all of these places and I have made analysis and nazari yadda za a yi wa'annan mutanen saito wannan abin ga I'm not talking about myself ba abin da nake tunani dole matasa na zo kanku yanzu bacin talaka the next important thing is you matasa ku yi kokari yadda duk za ku ku tashi tsaye mutanen kirki ya kamata su shiga su jagoranci a ko'ina a local government su yi jagoranci a majalisar jiha su yi jagoranci a majalisar tarayya su yi jagoranci a gwamna wallahi in muna da gudu gamana ba mu tunanin wani abin da fitar da gama ke yi saboda ana ba mu ana ba mu ana ba mu allocation din mu Of course, our macroeconomic policies the first shafi